jama sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni hauwa kabir akwai kalubale da dama da 'yan wasan kwaikwayo kan fuskanta musamman ma dai 'yan wasan hausa a najeriya idan aka yi la'akari da yanayin addini da kuma al'adunsu abin da ya sa wasu ke ganin yanzu sun shawo kan lamarin ba kamar da ba sai dai kuma duk da haka mun tattauna da wasu fitattun 'yan wasa sun kuma shaida mana kalubalen da suka fuskanta a baya cikin sana'ar da kuma gun 'yan kallo wato mutanen gari amma kafin nan barin barku da su su gabatar da kansu a sunana muhammadu sani idris kauri wanda aka fi sani da moda to wai wannan modan a ina aka samu wannan suna ne na sami wannan moda a wani ƙauye da ake kira unguwar madaki da ke karamar hukumar soba da ke cikin jihar kaduna nigeria kuma na same shi ne a dalilin ka wani ziyara da na yi bayan an samu hutu a makarantar sakandare wadda a wannan ranar asabar ba zan mance da ita ba domin ya faɗo a daidai ranar biyu ga watan biyu alif dari tara tamanin da biyu a lokacin da malam aminu kano allah ya masa rasuwa so a wannan rana ne na samu wannan suna wadda akwai yaro da yake almajiri ne a gidan ita wannan yayan dawa wadda ana kiran shi da wannan suna baya so so yana kuka da sauransu shi yaro ne garin ya daina ce masa haka sai na ce ku daina kiransa a matsayin na tsawata mun cewa bai kamata kuna ce masa wata baya so eh hmm. so ni sai na amfani da wannan na ce masa to kai hakuri daga yau ba kai ne wada ba ni ne domin kwantar mishi da hankali kuma da yake abu ne an yi shi a cikin tsangaya wajen karatun allo hmm. sai yan abin suka karba so da na dawo sai na rubuta a bayan eh, rigata da ake kira jesi da turanci irin na yan kwallo da sauran ba mm. sai na sanya wannan suna daga wannan lokaci suna bi tun ban san zan shiga harkoki na fina-finan hausa ba kuma ake ta kiran ka da moɗan eh yana ta kiran da wannan moɗa kuma aka rasa dalili eh suka rasa dalili sai dai wannan ya tambaye dan gaya masa kamar yadda aka yi haka domin a wannan lokaci na da yawa san kwaikwayon domin na fara a tara. a lokacin na aji na aji da a sakandare to eh, akwai kungiyoyi da ake kira club of society a makarantun sakandare a waɗancan lokuta mm. to ina wasannin kwaikwayon amma ba a babu lakabin sunan moɗa sai dai a kira ka da muhammad sani ko. sai da kawace ce sani ko kuma da sunan da na fito a a wasan tuni wasan daɓe ne sunanka a sunana muhammad akilu wanda aka fi sani da baba malaka kuma baba ramota e koras ni shi yana kauye ni kuma na kayau eh, ka san kauye a san ne kuma garin da kauye ne amma a cikin birni kamar kabala kaman eh, gwarimi kamar sabo to su ne kayau to ai da an nuna mun ma kaman kai musunci ne haka ne ba kama ne har gobe ma ni mun sun tana ina kama kifi ka ta yin dafin ya hanfu da ma muka fara maganar kifi baka ji kanshin da ba a bakin ki ni na so ma in ce kaman kifin wani bin kana cire fatan sa kai gonda muna yi ban sosai <laughs> to Allah ya taimaka da farko kake ce mun shi dan kauye ne kai kuma dan kayau eh shi dan kauye ne kuma dan kayau <laughs> yawa dan kabala ai kabala kayau ne saboda menene na fada maka kasan kamar ku mata an haife ku cikin gari ne saka ji Fatima Fidosi Fa'iza Fadila Aisha Zainab ka gani irin ku irin wannan amma irin yan matan mu na kauye unguwar Rimi Kabala da sau zaka ji gomma kudi di di jangalla ga sunu babar Ramot muni muni yawa to gashi ka dade kana harkar fina-finai kwanan nan sai aka ji ka shuru ko me kawo haka Eh, ba dai aikin gwamnati ba ne eh aikin gwamnati bai hana ni in fita in je in waɗannan ayyuka idan an gayyace ni amma na samu tsaiko wajen shekara biyu zuwa uku sakamakon komawa da eh, karatu da na tafi don karo zurfin karatu kuma na biyu a wani labari shi ke gaito dan wasa. so yanzu na dawo da aiki haika da sun san cewa na riga na kammala karatu na kuma na dawo cikin eh, ma'aikata. to daktan kala biyu ne akwai na rubuce akwai na karance eh so yanzu na rubuce akan kira ni dama a haka dalili haka ko in kashi kuna kace kina neman daktu za ce wane eh, eh, akilu ko watan babu mulakan koko ni ko ita ɗayan Allah ya gafarta mata ta rasu ana ce mata Aisha Musa Shamsiya eh dama duk aiki muke tare da su to dalili saboda ko wani a taron karawa juna ilimi da aka yi aka gaice mu yan fina mu biyar daga nan Kaduna biyar daga Kano biyar daga nan Sokoto biyar daga bauchi biyar daga maiduguri a kusan dai da jos waɗannan jihohi an ɗabi biyar biyar so mun haɗu a jami'an ɗan fodiyo da ke sokoto wadda a wannan lokaci ne muka yi gogayya tsakaninmu da profesoshi da daktoci akan harkan fina-finan hausa ci gaba ne ko ko ci baya to kan wannan dandamali aka ɗora aka eh, jadawali aka sa wannan taron kara juna ilimi to ganin yadda muka fito da hazaka da wannan gaba suka ce ah, waɗannan ai ba yan fidafinai ba ne ba yan drama da su ma daktoci na cikin mu to oh. dalilin wannan shi sanya ce na rubuce kaga na rubuce shine irin wanda ce maka wani a na karance ko wani zaka zauna ne ka karanta shi ka zama dakta eh. yawa to saboda haka eh, samun wannan dama ya sa mun yi gogayya da manya-manyan ah, shehunan malamai a shashin boko wanda muka yi waɗannan ayyukan tare da su to a gaskiya ah, mun sami ci gaba da dama ko da daga mun kawo waɗannan batukun akan harkokin wannan sana'a da to madalla an baban ramata kai kuma wani fim ne za mu iya cewa bakan da to ni fim in kika yi maganan fim a turance aikin son ko dan kyamara aka ajiye maka aka yi fimin naka kai magana ko wa'azi ko ne fimin ne to ba haka ba a turanci amma guntun turanci na to amma ni namci na fi kwarewa ne wajen harkar talabijin da rediyo inda aka bani babbar mota ta shiga sharo. wanda a shiga sharo nan an tabbatar mana da ciwon tun da aka kafa gidan talabijin nta ba a samu comedy da aka tsaya giddadewar shiga sharon to wannan program din nan gaskiya ni dai ka anan ne na suna kuma duk wani abu na kusan na samu ne anan ne na samu ka zauna da yarba ne kana jin yarbanci ko ya akai a kin san kaduna gari ne da ta hada hada hade to zaki gani gwaranci yarbanci katafanci inyamuranci busanci da yawa abubuwa irin wannan da na juya muke zaka kamar ma duka hakan ne kuma duka kana ji a ba na ji, na kirkiro su da wani kawai na kai yadda suke yawa kaga kamar lokacin da zan zo Najeriya akwai wani dan uwan mu ila da ya zo ya sa kunun eh, from tukunya ya kona musu baki wallahi bai ji daɗi to yanzu yana fada mana cikin buzumsi daga yaran sham ya gaya mana dan uwa na ce yau namjariya tuwazil buzar na ce eh buzar bazar kata tuwa sai zubar <laughs> kai ni ko <laughs> eh, kwat ala kamar din inda gingin ala saratu na magana da ke din lokacin na zo kaduna ala hausawa sun bani mamaki wa masira mu ya saba sa shabrutu an magana wai brutu ba abin ala bane din su ba su shabrutu pakat ala in wala in filin ka nyansa kuna ta yin sai ka ce mana na da ka gani ala dukan gona in ya mara ci kenan eh, ka ka tafawa ka tafude awo eh, eh, madam na zuwa da ke ka gani mu ibo abu da na ba da mamaki na ba ne hausi da hausawa wannan dan wankin da kina ci gisi dan wanka wannan wani abinci da ana hausa bi ya dade shi na dauka sun ke sai kishi shi tukuna ya sa mai da burkunu na ci shi. Oh, ke kenan? Dan wanki wannan. Wai ba zan gane shi ba. Da ana yi shi haka dan wanki, dan wanki. Ah, dan waki. Eh, dan wanki wannan kai ba shi da daɗi sosai. Akpu ya fi shi daɗi. Eh. eh na gode. to kamar yadda na faɗa da farko waɗanne irin kalubale kuke fuskanta a wannan sana'a mu babban matsalar mu cewa shine eh, ba mu da sirri rashin sirrin mu cewa shine duk abin da za ka yi kafin ka ce ko ba dan fim da fara shi ya bazu amma za a yi abu a cikin unguwanni ko a cikin gari ba za ka ji ba dalili saboda fuskokinmu. sanannu ne fitattu ne muna cikin al'umma amma mu a daban muke wajibi za ka je kawai an samu labari ai eh, wadansu times ta ta samu faci an ga suna daga taya a kan titi motar ta yi faci wata ka ba labari ka janci aisu wani sun accident sai ka janci wannan sun mutu so duk inda na tafi lagos a wani lokaci ya ka sai na ga duk inda ba irin na ga yan uwan mu hausawa da muka za a je a sa irin ga yan arewa nan sai ga ana ta ruga a guje ka ga ana ta gaya da mutane da yan kwanuka da warin gaba ana ta gudu kai sai na dauki waya sai na kira wani gaba na ce mishi a gani na anguwan nan ku na shigo ga abin da yake faruwa gashi gashi sai ce ka shigo ina ya ce gaba ce gaskiya ni ba ni ina ta sai ce a ban gane kana abekuta ashe yana cikin lagos ashe su ko tunanin su ai an faɗa musu sani moda ya mutu to saboda haka na an rufe ni a Kaduna na tashi a Lagos wanda suke kiran shi a beku. Eh. to ni ma shi na a Beko kenan daga Kaduna na yi zuwa Lagos mm-hmm. to irin waɗannan abubuwan shi sanya mutane da ko da hayaniya ne ba ma kai a matsayin ka na fitacce ko ka ba ka yi na je sabon garin Zaria daidai wajen pizza da an buga min mota na hito in duban gaba dan bos din da mutanen shi da fasinjoji da mutane ke kewaye gaba kowa ya fito ina alhamdulillah yau gashi mun ganka ba ana tunanin wai abin da aka faɗa ba ba magana asara su Allah ya biya musu bukatun su da wannan accident bai faru ba mm. wannan hatsari bai faru ba za su ga sani moda so a wannan lokaci ban yi sallama ban yi sallama tare da kowa ba mm. haka na shiga mota na salli alaikum ba kuma yanda za ka gashi an bige maka mu baban mulka ɗazu na ji kana magana tafiyar ku azari an gayyace mu ne kusa kusan duka 'yan fim da mm. kano da kaduna mm. su sani danja suwa duka wanda kika sani na fim na cikin mm. motoci bus ce guda ba kuma hanyar kano ba ba hanyar kano ba <laughs> hanyar maiduguri an azurka wani mutum wani yaro ya shigo mana da goyo da aka dauke shi lasi da jini dinga fita ta kunnan shi allah ta nake mu dab da police station dab da asibiti aka kwashe shi aka tafi ana zuwa kai mishi pumping likitan da yake kwararre ne ya komai sannan sai wani amai yi wani aman jini likitan na ganin yana aman jini sai ce alhamdulillah da likitan da dpo da yan sanda an bar mai aman jini an dawo ya daukan hoto kuma ke da mu <laughs> ake magana ta wancan ya samu kuma satali kamar fara firar na naki da gizo yanzu amma ya tashi tambarin garin zan malamai ga sani da baiwa sun shahara fanni da ilimi bangarori da dama a zariya tambarin garin yanzu dai muna kan maganin kalubale ne da kuma matsalolin wannan sana'a lokacin da na yi fim ɗin eh, wasila na samu matsala tsakanin da al'umma tsakanin yayaye na da 'yan makaranta. Yan mm, wasu 'yan makaranta. kwarto ko? Madalla. Kuma a wannan lokacin na an samu wanda lokacin nan muna zuwa tashar motan kawo haka ka dinga rike wani bawan Allah da gani ne taso ya sha kuma ne hawan da zage-zage da har da kai duka. Dan menene yarinya da wasila ta zaune lami lafiya tsakanin da mijinta. <laughs> Na je na raba musu aure. To shi na shi eh fahimtar kenan da tunanin ne kasan lokacin farko farkon fitowar fim kenan saboda haka jama'a suna ganin abin nan da kai shine halinka shine rayuwarka balantana kuma gashi a wannan labari kamar inda ki faɗi daga baya cewa an ce wannan labari na gaske ne watan true love story mm, an kuma rubuta ma kamar rubuta kwalin mm. eh, fim din to saboda haka jama'a suna ganin awa ai sanin nan da ya fito a matsayin shi na moda shi aiwatar da wannan abu mm. to sai muna ina sa yara na a makaranta su dawo da kuka ba ta ce ma makarantar ba da abuwa za a yi a zuwa sami to sai da na shiga dukkan makarantun da suke na kai kuka na ga hukuma ga abaza so wani kuma za ka yana maka kira na kaskanci na irin wulakanci wani ai kaskantacce ne tun da dan wasannin hausa ne akwai wanda yake na zo na mun salama na mika mishi bai karba ba ya ce ai shi ba a duniya na ilamirin bai wanda idan ka ce nemo yan wuta ya ga dan wasan kwaikwayo zai nuna so daga nan ne muka fara muka aje wannan muka aje maganan wasa da abubuwa za muka koma kuma abin da menene Allah ya Qur'ani menene gaba don da Allah mu ma ya sanar da mu mun karanto bakin gwargwado na shi fahimtar gaba ɗaya ma irin tashi ne ta dan adam ba wani abu ne wanda yake da hujja ko dogoro ta akan abin da Allah ce ko annabi ya ce ba hmm. so muka yi waɗannan abubuwa to kin ga irin waɗannan shine kamar da tambayar da yake cewa irin kalubale ko kuma wannan abuwa ne muke fuskanta hmm. so irin waɗannan abubuwa akwai jahilcin masu kallo wanda su har kwanan gobe suna ganin cewa ba wani maganan wasa a'a haka ne kawai su haka ne su ke. mulika fa ba za a rasa wasu kalubalen ba ko ai ba kalubale kalubalen lika ma kai ba bala ba ma da kalu ya o duka a ciki to ko lokacin nan na zaune haka kawai shi wani yamin text ban san waye ba ya ne karan ya rubuta banza wawa jaki dabba dan drama haka kawai sai na daga waya ba zagi ba komai da ce ubangiji Allah ya saka ma iyayenka da wannan tarbiyya da suka yi maka sai na tura sai sai karo da dan Allah dan annabi ka yafe ni sai ce to ka daina zagin mutane nan gaba shikenan <laughs> kiga daya ai da nake kama kifi nan cin kungwari ne mun zauna wata rana muna kama kifi haka ko wasu iriya jirgin malaman nan na zamani yan yan wannan yan eh, hadisar annawawi kalilai a alaikum ne maka yi sallama sai suke amsawa akwai malami anan ana ce mashi malam yakub muna shi mun gama sun mu muna gasa kifi sai daga waya sai kira kamar nasu ne sai na sa hannu free sai juya da larabci salamu alaikum kaza kaza kaza kaza wa alaikum salamu sai suka ji mun dan juya mu mun dan shiga gefen saudiya kadan ala zaqal hasira ali wali da an sarri asar shi suka tsaya suna mu bayan aka gare aka gama komai mu gama larabci abubuwa da yawa haka ka samu dan karbu a wajen yan uwanka masu sana'ar a'a masu mun kallon kaza kaza sai aka zo kan wata kalma wata rana akwai abubuwa da suka canza da ƙiƙ da da ƙiƙo da ƙiƙ na second da ƙiƙ kuma fulawa ba misa sai na ca to a yance babban mulka malami da Allah mai bambancin da ƙiƙ da da ƙiƙo zai ce da da second da ƙiƙ kuma fulawa wani cikin littafin nan ne da na koyi larabci al'arabiyatul eh, wani nufi yawa ciki wanda ka cewa ta je siyan sabo ne wa daqiq wa kaza wa kaza wa kaza to a nan ne sai su ce to gashi wannan daqiq da ana nufin fulawa ne sai suka wuce to tunda kana a lokacin kallon banzan da ake musu ya ɗan ragu daga cikin kashi ɗari ne ce to alhamdulillah to ga irin wayannan challenges ne da yawa kamar yadda mauda ya faɗi wallahi wani saboda kuma kawai wannan wasan da kuke yi na eh, kwaikwayo masu sauraro ina nuna muku idan an ɗauke mu yan iska ne mu an ce ba karantawa muke ba dan Allah mun ce qala Allah ko muka ce qala rasul ko muka faɗi abin gaskiya to a nan gurin dan Allah aje iskancin na ma amfani da shi idan aka tashi za a kalli fim din baban mulka da malam da malama da jahili da jahila da kowa an zo kallon shiriri ta ne to da Allah addini man haka saboda farkon shiriri ta zami amma daga karshen don Allah dinga ɗaukan darasan da muke nunawa a ɗauke su a matsayin darussa ne haka na gaya wannan bawan Allah saboda akwai fim ɗina wanda ban fita ba na ci mishi zuki ta malle a cikin fim ɗin tambayan da na yi me yasa a duniya ba inda zaura suke irin afirka afirka a najeriya a najeriya a arewa arewan hausawa me yasa hausawa ba mu zaman aure da yawa mun ci ka shawari yanzu ka je ka gaba nufi aka ce a baka abinda bai ta zai ce ba zan baka ba saboda hausa kuna saki haka yake tsakani da Allah sai ga kashi a cikin kashi ɗari da aure da yake na yanzu wallahi kashi sittin zuwa da biyar ana yin shi ne a turbar kariya to haka na kirkiri fim din yanzu sai a ce sau da baban mulka fi be like comedian ne dan wasa wannan bai isa darasi ba da zai jawo al'umma a duba ga me to wani gyara na yi a ciki daga ƙarshen fim ɗin. In kana bidar samun ilimi je ga makaranta a zariya. Kamarin garin zan zan malamai ga sani da baiwa. Sun shahara fanni da ilimi bangarori da dama a zariya. Jeka unguwar limancin ko na ɗaukar karatu. Kakaki da kusba yau daga ƙarshe ya kamata a ce kun ja hankalin masu sauraro ku yi musu sallama kuma daga karshe ina so in jawo ra'ayin dukkan mai sauraron wannan a ah, shiri na wannan gidan rediyon faransa da don Allah kada ya bar irin wannan shiri na wuce shi saboda karuwan da kake yi da fahimtar waɗannan al'umma da kuke kyama a cikin a cikin jama'a karawa wannan gidan rediyo ta faransa ƙwarin gwiwa da ko ma'aikatan Allah ya tsare ku kamar da tsare littafin shi alkur'ani mai girma ya muku jagora a bisa ga yanayin aikin ku da tsarin kuma ya muku kyakkyawan kariya daga dukkan wani mai tunanin da yake tunanin cewar a zai iya cutar da ku. Amin amin to abin mulka kai ma a guguje cikin harshen ka ya kamata ka dan yi wa masoyanka to jama'a gaba da yawo dinan saurare mu ndi wannan magana gaskiya da an fadi duka kamar da na gaba da ni ya fada wato mala idris moda ya ce mun gode mutuka da rediyon faransa da ya kawo muku wannan guduma wannan guduma da ya mana wata an sabe mu mun so mun yi magana to la ina gida dai sosai sosai Allah ya saka da alheri. To jama'a anan zamu da sa'aya cikin shirin mu na yau saboda karancin lokaci. Kuma a madadin sashen Hausa na Radio Faransa ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.